صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يوم واجب المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an da ke nan sakkwato birnin shehu yau muna maraicin asabar sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu da da da dari hudu talatin bakwai wanda ya dace da sha bakwai ga watan jun na shekara ta dubu biyu da goma sha shida sha takwas ko ah, mun kammala tafsirin suratul isra jiya إن شاء الله تعالى za متاشي tashi daga سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا wannan sura ita ki kira suratul kahf saboda a cikinta akwai tarihin ashabul kahf ashabul kahf wasu matasa ne su bakwai da aka yi su a wani gari da za mu yi bayani a nan gaba kuma a zamanin wani sarki wanda za mu faɗi sunansa nan gaba sai ya kasance ana shirka ana kuma kokarin a tilasta su yin shirka su kuma muminai ne masu tauhidi kuma ya zamanto ana barazana ga rayuwarsu wanda ya sa suka gudu domin su tsira da addininsu da mutuncinsu da kuma rayuwarsu da lafiyarsu sai suka yada zango cikin wani kogo mai faɗi mai yalwa suka kwanta don su huta cikin hikimar ubangiji sai allah ya jefa masu bacci na shekaru 309 wannan labari ne mai ban mamaki da aka yi shi bayan wucewar annabi isa alaihi salatu wassalam to lokacin da mushrikai suka zo neman fatawa wurin yahudawa cewa da me za mu ƙure muhammad tunda ku kuke da ilimi ku faɗa mana abin za mu tambaye shi sai suka ce ku yi masa tambayoyi guda uku ku tambaye shi labarin wasu matasa waɗanda suka tafi aka daina jin labarin su wani al'amari ne ya faru gare su sannan ku tambaye shi labarin wani jaulanu wani sarkin yawo wanda ya wace duniya ya yi wasu ayyuka wane ne shi suna nufin labarin zulkar ne sannan ku tambaye shi a ruwa me ya ruhi me rayuwa idan ya an samu ko nan tambayoyi to shi annabi ne in bai ansa ba ku yi masa abin da kun ka ga dama dan baranda ne ƙarya yake to da suka zo sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka aika wakilansu guda biyu suka yi manzo Allah waɗannan tambayoyi sai wanzu Allah ya ce ku je ku dawo gobe zan ba ku amsa shi kuma ya saba waɗannan kwanukan kullum jibrilu yana kawo masa ziyara to in jibrilu ya zo sai ya tambaye shi da ya faɗi haka Allah bai ba shi ikon da ya istisna'i bai ce insha Allah ba ce aka ku zo gobe zan ba ku amsa don haka da gobe ta yi ya jira jibrilu har dare har ya fara hamma har ya bacci jibrilu bai zo ba aka waye gari ya tashi jibrilu bai zo ba kwana uku jibrilu bai zo ba sai da aka kwana goma sha biyar sannan jibril ya zo ya ce ai ka wahalar da mu jibrilu har na shiga wata dama sun zo yau sun zo gobe sun zo jibi sun zo gata sai Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah amma ba kai laifi ba wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdini rabbi la aqraba min hadha rashad sai Allah ya sauka masa wannan sura ya bashi ansoshin waɗannan tambayoyi da suke yi ta amma abin mamaki duk da an amsa tambayoyin sun musulunta ba su musulunta ba da ba dai an bawa manzon Allah darasi mu ma an ba mu ta duk abin da za ka yi kai to giya ka ce da izinin Allah kar ka taba cewa zan yi abu kaza gobe sai ka ce insha Allah Allah ya ji kan shehu kan giwa gwamnan Sokoto zamanin jamhuriya ta biyu 79 zuwa 81 81 ya rasu dan jarida yana hira da shi New Nigeria lokacin bayan doki ya kada shi suna polo a Kaduna ya take shi ya ga mutuwa a fili sai ce ka gani na ce zan je sokoto gobe amma ban ce in allah ya so ba kaga shi mumini kullum yana da wannan arashi cewa sai fa allah ya so yake to amma wani lokaci sai shaɗan ya mantar da kai sai allah ya ce wazkur rabbaka idza nasita in ka manta da ka tuna yi ba zaka ce in allah ya so baka duk abin da ka ce zan yi to can daga baya in ka tuna ko bayan awa takwas sai ka zaka ce insha allah eh insha allah an ce da ustaz za ka zura da gudu ya ce insha Allah <laughs> to wani saboda ganin eh, eh, aikin insha Allah sai dawo komi ba sai ya ce insha Allah zai yi ta zai je dawo sai ya ce ai ba daɗaya ba zan yi in dawo sai mata ta ce ka ce insha Allah sai dariya wai to nan da inda zai je ya dawo sai je faɗi ya kare to bayan dora shi wani zuwa ce dori an ka ba ta ce insha Allah <laughs> duk magana da gaza ce insha Allah <laughs> yanzu ya gaki insha Allah <laughs> wannan sura sura ce da ta sauka a makka kamar yadda muka gani tunda mun ji labarin cewa mushrikai ne suka yi tambaya har aka saukar da ita kuma tana cikin surori masu bayyanannar falala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya hardace ayoyi goma na farkonta hadisin abu darda wanda zuwa sai muslim to allah zai kare shi daga fitinan dujjal akwai ruwa da ta zo ce ayoyi goma na ƙarshenta kaga dai kina abinda a mafi kyau ka hardace goma na farko da goma na ƙarshe to akwai hadisi mai nuna cewa in ka hardace ta gaba ɗaya za ka samu aljanna na haka duk wanda yake da ƙoƙari ya hardace ta har da ta kuma ba ta da waya saboda me saboda akwai falala da ta zo a musadrak na hakim hadisin abu sa'id al-khudri cewa duk wanda yake karanta suratul kafi ranar juma'a Allah zai haska masa juma'a biyu nan gaba zai haska masa zuciya zai haska masa kasuwanci zai haska masa al'amuran rayuwa to kaga shi inda mumini zai karanta ta kowace juma'a ba ta waya har da cewa ba ta masa waya ba shi yasa kusan galibi duk qur'anin da ka dauko a wani gida in ka bude suratul kafir za ka tafi dauda akan sauran surar saboda misali kowace juma'a ana karanta ta to wannan daidai ne ingantacciyar ruwaya ce usaid ibn hudayr shi kan lokacin da yake karanta wannan sura a cikin gidansa ya ɗaure dabbarsa ya ɗaure dogoɗinsa sai ga tana zabure-zabure ko da ya ɗaga kai sama sai ga wani irin girgije yana sassaukowa yana yi ƙasa-ƙasa har ya fara lullube shi sai ya maza ya daina karatu da aka waye gari sai zo ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce Iqra usayd fa inna as-sakinatu tanzilu inda al-qur'an wannan hadisi imam Ahmad ya rawaito shi usayd kari kai ta karatun ka wannan sakina ce take sauka lokacin da ake karatun qur'ani mana mala'iku ne suka yi wannan girgije za su sauka da usayd ibn hudayr ya ci gaba da karatu kar kai mamaki da an samu wata mu'jiza ta manzo Allah kila da yayi hannu da mala'iku amma sai ya ji tsoro saboda ya ga godesa tana ta zabure zabure yawa ya ce kuma yaransa suna wasa kusa da godiyar kamar za ta take su saboda fisge fisgen da take naka shi kam sai daina karatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له wannan sura tana daga cikin surori guda biyar da suka sauka da hamdala ودير الله تفرقوا الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة تبي سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سوى سوره سوره الكهف الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا سي تهدو سوره سبع الحمد لله كافٍ فاطر سبع الحمد لله الذي له ملك السماوات والارض لو وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سنسي سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ديكا وأنا سورة غدا بير ما سفارة الحمد لله سنا مغنى وصلي إمام الله كاغا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأن sifofin إن الله su suka cancanci a yi masa الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور halittar da ya musammai da ƙasa ta cancanci a gode mishi kanta kawai ta cancanta sannan kuma waje ala zulmati wa nur shi ya samar da duhu ya samar da haske kowane yana da lokaci kowane yana da amfani ba iya rayuwa cikin haske zalla ba iya rayuwa cikin duhu zalla ya cancanci a gode ma Allah kawai cancanta a can kuma suratu saba sai Allah ta'ala ce alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil ula wal akhirati huwa al hakimul khabir godiya ta tabbata ga Allah wanda yake abinda a sama da wanda a ƙasa don nasa ƙarƙashin ikonsa suke cikin rahamarsa suke ya cancanci godiya ka wannan ko bai cancanta ba sai ce walau alhamdu fil a nan duniya a gode masa lahira kuma godiya ta sace wa huwa khabir a suratu fatir Allah ta'ala ce alhamdulillah fatir samawati wal ard godiya ta tabbata ga Allah makagin halittar samai da ƙasa anan kuma sai Allah ta'ala ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab duk cikin waɗannan ni'imomin da surorin nan guda biyar suka faɗa babu wadda ta kai matsayi da daraja irin wannan saukar da littafi da Allah yi saboda da ya halicce mu kawai bai ba mu littafi ba ba za mu samu ni'imarsa ta lahira ba da ya halicce mu bai ba mu manuwal na rayuwa ba da rayuwar mu ba za ta yi kyau shi saka ka duba duk duniya inda ake rayu in ba musulunci sai ga rayuwarsu kamar ta dabbobi ce ba ta da inganci idan rayuwar waɗanda ba musulmi ba tana baka shawa to zuciyarka ba ta da lafiya babu shakka a tsare-tsare na duniya akwai abubuwan da wasu waɗanda ba musulmi ba sun fi mu amma in ka duba daga musulunci akwai wannan tsare-tsare barin su muka yi in sun fi mu tsafta addinin mu ya fi koyar da tsafta fiye da nasu duk yadda kaga bature na da tsafta kaga titi tsaf tsaf tsaf wallahi karka bari kusa da shi kwana biyar yake bai wanka ba sai goge goge kamar tsohon karuwa ɗoyi suke yi sannan in ya je ban ɗaki sau biyar kashi yana nan a jikinsa don ba su tsarki da ruwa kaga ashe har yau da mun fi su ni'ima a tsaftar ma mun fi su in kana gani yana da tsari yana da gaskiya yana da adalci in ya yi tsari kowane iri ne bai yi tsarin abin da zai kai shi aljanna ba duniya kawai yake ba tsari alamuna zahiran minar alhayatin duniya wa ma'ana an al-akhirati hum ghafilun kaga shi tsarin sa bai kai ba so rayuwa wadda qur'ani ya koya mana ita ce rayuwa kamar yadda muka karanto a suratul isra inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hi aqwam qur'ani shike gwada ma mutane rayuwa mai kakkiya wadda ta fi daidaita alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi anzala ala abdihi alkitab wanda ya saukan mabawansa da littafi kun ga a can subhanallazi asra bi abdihi an fara da tasbihi an tabbatar mu manzo Allah ubudiyya nan kuma an fara da hamdala an tabbatar mu manzo Allah ubudiyya wannan shi zai nuna maka duk wani matsayi na daraja da girma bai wuce zaman ka bawan Allah manzo Allah ubudiyyar ta sa kasancewar sa bawan Allah shi ya cancantar da shi da wannan saukar da littafi da aka yi masa kenan sai da allah ta'ala ya dibi duk bayansa na duniya ya ga babu wanda zuciyarsa ta kai tsarkin ta manzon allah shi ne cikakken bahawa sannan ya sauka masa da littafi allah ya ce wa mai ja'alla wa iwaja allah bai sanya karkata kowace iri a wannan littafi ba qur'ani bai taɓa bada labarin da yana da wani sofa ne na ƙarya ba bai taɓa faɗin wani hukunci wanda ba daidai ba bai taɓa yanke wata doka wadda ba adalci ba abin da ya shi ne daidai ƙayyiman miƙaƙƙen addini ne miƙaƙƙen littafi ne daidaitacce ne wato littafi ne mai istiƙama wanda yake cika zukata da imani yake cika hankula da ilimi umarnin ƙur'ani da hane-hanensa to suke tsarkake rayukan mutane suke kammala rayuwa liyon zira ba a san shaididan milladun Allah ya sauka ma bawansa da wannan littafi ne domin ya yi gargaɗin wata azaba mai tsanani wadda take a wurinsa ga waɗanda suka saɓa ma dokokinsa wa mumini na alladhina amaluna salihat kuma don ya yi bushara ga waɗanda suka yi imani kuma suke aikata aikin kwarai anna lahum ajran hasana cewa suna da lada kyakkyawa ita ce aljanna duk inda ka ji Allah ya ce ajran hasanan aljanna yake nufi in ka ji Allah ta'ala ya ce alhusna lillazina ahsanu alhusna kuma aljanna yake nufi to ziyada ba shine ganin ubangiji ganin ubangiji ya fi shiga aljannar daɗi ko a nan duniya zuciyarka tana baka waya za ka ga ubangijin nan da yi ka kuma ya yi halittu ba su da iyaka da waɗanda kake gani da wanda baka iya gani da wanda ka sani da wanda baka sani ba sannan halittun nan duk da yawan su gaba ɗaya ɗaukaka ka kansu ya mutunta ka ya baka daraja sannan kuma yi maka alkawarin gidan jin daɗi da ni'ima na har abada babu yankewa kana son ka gan shi to ganin ubangiji ya fi daɗi akan zama cikin aljanna shi kansa maki makisi na fihe abada mummunai masu tabbata ne masu dawwama ne a cikin jin daɗin nan na aljanna har abada wa yunzira allazina qalu ittakhadha Allahu walada kuma alqur'ani ya zo ne don ya gargadi ga yahudawa da suka ce Allah yana da dashi ne uzairu ya gargadi ga kiristoci da suka ce Allah yana da dashi ne isa ya gargadi ga mushrikai da suka ce Allah yana da ƴaƴa su ne mala'iku malahum bai mai ilimin duk ba su da wani ilimi ƙarya ne da jahilci suke faɗa wala li abaihim kuma iyayensu ba su da ilimi in sun ce ai mun ga iyayenmu na yi ne iyayenku jahilai ne kaburat kalimatan takhruju min afwahi maganan ta girma wadda take fita daga bakunansu in ya na illa kaziba ba wani abu suke faɗa ba sai ƙarya kuma ƙaryar mummuna faman azlamu mimman iftara Allah kadhiba waye kai zaluncin wanda ya kaga ma Allah ƙarya ce Allah yana da ɗa ko yana da 'ya'ya mata wannan duka zalunci ne wanda bai dace ga bawaye ma ubangijinsa shi ba fala'allaka ba khiru fala'allaka ba khiru nafsaka ala asarihim illam yu'minu illam yu'minu bi hadhal hadisi asafa لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا فلعلك باخع نفسك على آثارهم to watakila kai manzon Allah zaka halaka kanka ne kana bibiyar sawunsu in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa in sun ƙi imani da littafin nan ka halaka kanka saboda jin bakin ciki da damuwa annabi sallallahu alaihi ya damu matuka ya zai ubangiji na yayi magana da ni ya ce in ka muku sako sannan ka muku sako ku gudu yana bin su a guje ku tsaya ku karbi gaskiya jama'a jama'a ku zo ga hanyar aljanna in nuna mu har Allah ya kai ga lallashin sai da ka hutar da kanka ba lalle ne kowa ya musulunta ba kai abin da an ka dora maka shine wa'azi da gargadi iya karka ka faɗi gaskiya فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وهكا malamai magadan annabawa ku kwantar da hankalinku allah bai ce sai kun shirya da kowa da kowa ba shi yasa annabi musa abinda ya ce rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi allah ba ni da ikon kowa sai da gani sai dan wannan haruna shi kadai ne in na faɗa yana bi da sauran duk yahudu gaba ɗayansu ba mutanen kirki ba ne sai abin da suka ga dama suke yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha Allah ya ce hakika mu muka sanya abin da ke kan ƙasa ya zamo ado ne a gare ta duk abin da ka gani bisa doron ƙasa ado ne gare ta mu mutane da muka cika ƙasa ado ne gare ta dabbobi da suke tare da mu ado ne gare ta ƙwari ado ne ga ƙasa bishiyoyi da itatuwa ado ne ga ƙasa ba ka sanin haka sai ka shiga sahara ni na shiga wani yashe a shekarar 1988 wanda ke tsakanin ƙasar sudan da ƙasar chadi mun je yawon da'awa na ɗalibai ma'askar asraifi in allah ya so sai da muka yi tafiya tun safe har magariba babu gari babu itatuwa babu tsuntsaye babu ɗan adam babu komi man ce babu aljannu wasu a'a wallahi na gane su wani aljannu ku. ainihin ne na san fassarar wata aya cikin suratul baqara inda Allah ta'ala ke cewa kallazi eh, bin nan mathalul ladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi mm, yad'unahu ila al-huda tina Allah ramoyi ku bani aya wato bayan magariba sai muka rinka ganin motoci wannan ta yi nan tun safe muna tafiya ba kowa cikin sunkurmin daji amma kuma sai bayan magariba bayan duhu ya sauka sai kaga mota irin motar katakon nan ce muke cikinta sai kaga exactly ga irin ta nan tayi nan ga mutane cikinta ga hitillu kana gani kaga wata tayi nan sai aka tsaye aljannu ne suke kokarin su karkatar da mu ga hanya Allah ya faɗi wannan ku bani ayar mana kalladhi stahwatu shayatin fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ila al-huda atina to a tafiyan zamanin jahiliya sanda ba babu irin wannan tituna na kwalta da tilo da sauransu to matafiya suna ganin aljannu wani gari suke musu sai su rinka ya da fitilu suna karkacewa da su don su cikin sunkurmin daji da su daga can sai su halaka su saboda haka ba irin wannan tafiya sai da gayi kwararre masani wanda shi ya san da ba titi sam daga baya na samu labarin gaddafi ya musu titi guda ban sani ba ko elbashir ya yi ya yi nasa ban sani ba to har yanzu akwai wuraren da in ka bi su cikin sun kurbin daji za ka iya gama da irin waɗannan kenan adon ƙasa shine mu 'yan adam da itatuwa da dabbobi wuraren da babu su in ka shiga hankalinka zai tashi kun baka da kwanciyar hankali baka da nutsuwa kai ko da garinku duk da ake kafiyu misali aka ce an sa kafi 7 to 7 in ka fito karfe shida na safe kana da kwanciyar hankali a gari me yasa saboda babu adon garin ba jama'a to shi ne Allah ta'ala ce inna ja'alna ma al ardi zinatan laha abubuwan da ke kan kasa duk ado ne a gare ta abubuwan da muke shukawa da gine-ginen da muke yi da titunan da muke tsagawa da duk abubuwan da ke rayuwa a doron ƙasa ƙawa ce a gare ta to amma me yasa Allah ya kawo mu wuri mai ado mai ƙawa mai ban sha'awa linabluwahum ayyuhum ahsanu amala saboda mu gwada su wane ne fi kyawun aiki a cikin su don haka duk rayuwar tamu jarabawa ce me Allah yake so mu fito da shi ayyuna ahsanu amala wa yafi kyawun aiki fudail ibn iyad yace ce akhlasuhu wa aswabuhu aikin da ya fi kyau shine wanda aka fi don Allah wanda aka fi daidai da yadda Allah yake so saboda idan za ka yi aiki kowanne iri ne ka tabbata niyyar ka mai kyau ce don Allah za ka yi sannan ka tabbata yadda Allah yake so a yi kai ba yadda kake so ko yadda shehin ka yake so duk wanda ya sa ka bautar Allah in ba manzon Allah ba ne to ka tabbata bisa tafarkin annabi ya koya ka tambaye shi haka annabi ya ce idan ba haka annabi ya ce baka ce to gafarta malam ka aje kayan ka bani bukata na shaka muku labarin sa'id ibn musayyib sarkin malaman makka shi da wani ba kauyen balarabe da ya zo fatawa ce gafarta malam mace ce ta yi aikin hajji sai jini ya kubce mata me ya kamata ta yi sai ce ta je ta yi duk abin da alhazai ke yi amma kar ta yi dawafin ɗakin ka'aba sai ce gafarta malam akwai hujja ya ce e eh, wannan ne abin da ya faru ga na aisha kuma wannan ita ce fatawar da manzon allah ya mata sai ce gafarta malam ina aka samu hadisin sai ce abdurrahman ibn al-qasim shi ya bani labari ya ce ya karbo daga al-qasim dan abubakar siddiqu shi kuma ya karbo daga yarsa na aisha daga gwaggonsa kai na aisha sai ce gafarta malam fatawarka ta yi kyau hadisin ka ingantacce ne isnadin ka lafiyayye ne Allah ya saka ma da alheri sai an jima ma ya tafi sa'idulu sai ya kura masa ido har ya bace ya ce inda mutane haka suke tambayar malamai da malamai ba za su halaka su amma kai ka zo ka yi tambaya mala ya ce hadisi nawa ka har da ce wai kafin a baka ansar fatawakka sai an ji hadisi nawa ka har da ce to shi wanda ya musulunta yaushe ko ya za a yi fatawa shi kuma jahili wanda ya taso daga ƙauye bai yi karatu ko wani iri ba a karantar da shi ko shi ma bai da haƙƙin ya fatawa ko kuma ka yi tambaya mutum ya baka ansa da son zuciyar shi ka ce gafarta malam ko akwai hujja sai ji dali ce ku kore shi ku fidda shi daga gidan masallaci ba hujja ko mutum ya gina ka kawo rubabbun hadisai wallahi na san wani malami da kusan kullum ina sa'ar in saurare shi ga azumi ba bana kaɗai bari shekarun nan in saurare shi ga rediyo ba ma kama sunaye muna faɗa dai don a faɗaka wallahi yana da wahala ya yi minti goma bai kawo hadisi ba amma har ya ƙari da wuya ya kawo hadisi ingantacce duk rubabbu ne na ƙarya yake kawo to kaga wannan ka bi halaka halaka ka zai saboda ba a gina addini a addini akan rubabbun hadisi inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala Allah ce mun sanya abin da ke kan ƙasa ya zamo ado a gare ta saboda mu gwada su wani ne fi kyawun aiki a cikin a cikin ta haka rayuwar mu ta duniya gaba ɗaya jarabawa ce Allah yana so ya ga aikin mu kuma ni'imomin da muke cikin su Allah zai tambaye mu summa la tus'alunna yawma idin anin na'im duk da wannan fanka da ka kunna kana shan kai malam don Allah ku daidaita abin nan ya tsaya wuri guda mana ko ruwan sanyi ka sha kana jin kishi sai Allah ya tambaye ka idan ka samu ruwa wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza Allah ce nan gaba kuma muna shirin mayar da duk wanda ke kan kasa duk abin da ke kan ƙasa za mu mayar da shi sa'idan ya koma fako juruzan wanda aka girbe ba komai a cikinsa saboda duk abin da ka san yana saman ƙasa wata rana sai ya zan babu shi hatta da duwatsu فقل ينسفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا انت ضد دواز اوسي الله يا نركيسو يا دركا كيسو غبا ديا باك غنين تدو بليرا الله كيمونا غفر او نعم الحصيد ان اصحاب الكهف والنار إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين للمرسلين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم أفحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا الله يتي to kai manzon Allah ko kana zaton labarin ashabul kaf da ashabul raqim wani abin ban mamaki ne cikin ayoyinmu muna da ayoyi manya waɗanda sun fi ƙarfin labarin ashabul kaf sun fi wannan ban mamaki amma fa tunda kana buƙatar sani to za mu sanar da kai tunda an yi maka tambaya za mu baka labari ashabul kaf shi shine kogo kaga inda larabci ya ɗara hausa ya ɗara sauran yare gafarta malam me ake fassara kahaf to garu ba garu mm. algaru garu hira mm. to kaga don suna da a karawar Allah algar bai wuce daukan mutum guda dan matsatsin wuri ne haka kamar inda zaka laba in kamar ka wata dabba babba ta koro ka za ka wuce sai ka dan sabo na dan rami cikin dutse sai ka faka shine gar amma kahaf babba ne yanzu kaga su bakwai da kare su duk kowa ya mimmiƙe ya yi bacci a ciki shine kahaf to da Allah ci asabul kahf sai ce warraqimi to me raqib mala ya ce allo wasu sun ce alƙarya wasu sun ce rafi wasu sun ce dutse wasu sun ce littafi wasu sun ce kare wasu sun ce kuɗi wasu sun ce a'a wasu mutane ne arraqib ibnu abbas radiyallahu anhu ma ya ce duk cikin qur'ani na san komai banda abu hudu <laughs> da rislin da hananan da awahu da arraqim wannan su ban san su ya hutar da kansa wai ibn abbas fa kice ga abin da bai sani cikin qur'ani amma kai ka ce ka san komai kai awa to allahu a'lamu ayu zalika kan allah shi ya san me yake nufi amma zahirin siyaki hawa da gangarar aya na nuna cewa su dai ashabul kaf din su ne ashabul raqim sawa'un arraƙin ne allo ne littafi ne kogo ne dutse ne menene dai su ne ashabun raƙin wasu domin kalmar raƙin kitabun a ai maktub abin rubutu shi yasa kuke cewa allo wasu sun ce wai allo ne wanda aka rubuta sunayensu da suna tarihinsu da abin da ya faru gare su aka jingine a wurin allahu a'lamu ayyu zalika karkan iz awal fitiyatu ila kahfi manzo Allah ka bada labarin lokacin da matasan nan suka nemi mafaka a cikin kogo ka ga labarin ya fara kenan akwai wani sarki da ake ce madaka yanus haka malaman tarihi ke cewa wanda ya yaƙi ya rinjayi ƙasar afasus ko kuma gari birnin afasus daga cikin ƙasashen rum bayan wucewar zamanin annabi isa alaihi salatu wassalam sai ya rinka shirka kuma ya umarni da shirka kuma ya hana a yi tauhidi wa'annan matasa da allah zai bada labarin su su kun mutane ne masu imani masu tauhidi ba su shirka saboda haka sai ya barazana kashe su haka sai suka suɗaɗa suka bi dare suka gudu suka bar garinsa suna neman mafita daga wurin allah id awal fityatu ilal kafi ka bada labarin lokacin da matasa suka yi hijira zuwa wurin wani kogo فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سكتي يا أبن sannan ka shirya mana ka شريا mana abin da أبن شيني شريا قتفق al'amarin mu. Allah ga mu fito ba mu san inda za mu nan Allah tafi nan ba mu da guzuri a cikin ta Allah ba mu san ina muke da ƴan uwa masu imani ba Allah ba mu ma da ɗan jagora Allah ka yi mana mafita kai ka san abin da ya dace da mu wannan ya nuna yana da kyau mutum ya gudu da addinin sai bar fitina duk da kaga za a hana ka bautar Allah a hana ka yin tauhidi ka gudu ka bar wurin inna ardi wasi'a fa iyaya fa abudu ƙasa ta tana da faɗi kar ku yadda ku bauta wani bani ba zaka in hana ku tauhidi wata ƙasa to ku gudu ku je wata ƙasa wannan tafarki ne na annabawa Allah mai annabi ibrahim ya ce inni muhajirun ila rabbi sayahdini zan gudu zai hijira zuwa wurin ubangiji annabi lo shi ma ya hijira kai annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam babban alamin rayuwarsa shine hijira ne kun bai ci nasara ga da'awarsa ba sai bayan da ya hijira sai dai ya bar wurin da ake kafirci saboda ka baka da hujjar kana zama inda ake saba ma Allah ana yi da kai ko ana yi gaban idonka ko ana yi bisa kunninka ka ce kai baka da ikon bari me Allah ta'ala yace ce game da suke jin ana tsaye gumi ana surutai wa idza ra'aita alladhina yakhuduna yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa imma yanzaghadaka min ash-shaytani nazghun in shaytan ya saka dan ji dadin labu wa imma ma yusayyinaka shaytanu fala in shaytan ya mantar da kai fala ba da zikra bayan ka faɗa ka ka tuno cewa laifi ne kake yi fala taqud ba'da zikra mal qamzani ko cin nama wani ake yi kana jin daɗi can sai ka hago kace kai cin nama ne fa ake yi kamata kai maza kai mu mutumin nan addu'a afallahu anna wa anna ghafara Allahu lana wa lahu jama'a mun rufe wannan fayil mu kama wani jama'a kar mu lalata ladan mu in sun kiya ka tashi ka ba su sannan wannan yana nuna mana matasa su ne kashin bayan kowace al'umma shi yasa duk da awar da ba a ga marasa hulluna a cikinta ba to tana da matsala tana da matsala in zan dattija ne kawai irin su shehi ga shirin <laughs> to akwai matsala ya fi kyau ya zan koyo shi akwai yan bana bakwai masu shiga gaba irin yadda sai dai abubakar ya rinka yi manzo allah lokacin hijira suna cikin tafiya yana gefe manzo Allah ya ga ya koma gaba can kuma sai ya ga ya dawo baya can Allah ta sai ya dawo ne manzo Allah ce baka tsaya wuri guda Abubakar yace wallahi muna cikin tafiya sai kawai raina in yi wasu wasi kamar ga wani abu nan zai bullo ta gaban ka sai in maza in shiga gaban ka don in tare maka shi daga baya sai in ji kamar botsi can baya sai in maza in dawo bayan ka jini na fansa ne ga jinin ka ya manzon Allah na yadda in mutu inda za ka rayu kuma wannan shine tafarkin duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka suka isar da sakon na Allah to duk awar da bata da matasa a cikin ta wallahi awar bata da inganci ba ta kai labari in ta gaskiya ce in ta ƙarya ce kai duk da gwamnati ya zallo rubabbi ne daga buhari sai rakinsa. wallahi ba ta tafiya dole ɗan jajjawo irin su bukola irin su alubaga takarda kun gane in matasa matasa sannan tafiya take yi wani buga da ya wuce a ce mai matashi fa shi ba abu ya saba'in ba ya kusa ku dole ne dai tafiya yanzu akwai dattijawa masu kuwa sannan kuma akwai matasa shine annabi lutu yake cewa alaysa minkum rajulun rashid wa cikin ku babu masu faɗa a jini to dole cikin al'umma yanzu akwai dattijawa masu faɗa aji sannan dole akwai matasa 'yan bana bakwai 'yan gaya ma jini na wuce wanda duk wanda ya ce kule za su ce cas annabi sallallahu alaihi wasallam kusan da awarsa duk galibi matasa ne akwai dattija baba musu sai dai abubakar dattijo ne sai dai usman dattijo ne abdurrahman ibn auf dattijo ne amma kaga abu dhar matashi ne kaga jabir matashi ne kaga aliyu matashi ne kaga ibnu mas'ud matashi ne kai duk mafi yawan wa'annan da ka su ibn eh, zubair ibn al-awwam matashi ne akwai wanda ba da shekara ta ne manzo Allah mu baya usaid ibn hudayr ko da manzo Allah ya nada shi gwamna kuma alkali kuma liman shekararsa goma sha usama yana dan sha hudu aka ce kai ne jagoran da zai tunkari super power ta duniya ka je ka yaƙi rumawa sabbi suka ce manzo Allah ya yi yaro ya ce uban shi sanda zan aike shi zaidu ce kuka ya yaro bale shi shi na aika shi yasa bayan manzo Allah ya cika rundu da bata riga ta bar gari ba sai aka da ana cewa karto yanzu kan dai tunda Allah ya yi al'amarin sa to gaskiya runduna na a canza mata jagora ya ce ni manzo Allah ya aike shi in canza ya ce wallahi sai dai sama da ƙasa su haɗe amma wallahi wallahi sai usama ya je ya yi kuma usama ya je allah ya bashi nasara so rundunar manzo allah duk irin su amr ibn jamo da kuke ji irin su abul qaqa duk matasa ne su mu'azu dan jabalu ha sai da jin dan jabalu eh? su amr ibn al-as abdullahi dan amr ibn al-as abdullahi dan umar a ko waɗanda ma da farko ba a yadda su je yaƙi ba saboda ƙuruciyansu sai daga baya aka ba su dama saboda yanzu sun isa to duk awar da bata da irin wannan matasa sunanta matatta sunanta shi za ku iske mai gaskiya da mai ƙarya inda yana so da'awarsa ta yi rayuwa to matasa yake ne to kai ko matashi idan Allah ya ka cikin da'awar sunna da'awa ta gaskiya to ka gode ma Allah don irin ku ake so su zama sahun gaba amma da sharaɗi guda ku zama masu bin umarni ba masu bin sun zuciya ba ba masu yin gaba da ra'ayinsu su yi abin da suka ga dama ba yanzu kuna da rajulun rashid kuna da mai gaya muku ga abin da ya kamata wanda shi ba irin ku ne shi yana da hula bisa kansa wataƙila har da rawani innahum fityatun amanu bi rabbihim idh awal fityatu ila al-kahfi Allah ya ce lokacin da matasa suka yi hijira zuwa wani kogo faƙalu rabbana atina min ladunka rahma suka ce ya allah ka ba mu rahama daga wurinka wa hayyi lana min amrina rashada allah ka saman mana da dalili wanda zai shiryar da mu ya gyara mana addinin mu da duniyar mu abu biyu suka yi sun ɗau mataki shine sun yi hijira na biyu sun koma ga allah saboda ka ko kai riko da sababi to kai addu'a kar ka ɗauka abin da ka yi kaɗai ya isa za kana kasuwa ka buɗe shago sannan kuma ka buɗe ka yi addu'ar shiga kasuwa sannan ka ce allah ka bani sa'a allah ka bani ciniki za kana gona ka ɗauki kalmi allah ka bani lafiyar noma ka bani sa'a don wani sai ya je sai ya fara amai sai ya zube sai a kwaso shi a gida bai noma ba wani kuma ya fara sai maciji ya lababo cikin haki ya sare shi ko kuma ya sara makafarsa kalmi sai ya wata uku yana jinya so duk abin da za ka yi ka nemi sabari in ma mata za ka je aure ya kai matashi ka ɗan shace gemu ka shace abin nan ka karya hula ka sa riga mai kyau ka fesa turare amma ka yi nafila ka yi addu'a ka ce allah ka bani sa'ad to abinda allah ya musu sai ce fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada sai muka buga kunnuwansu muka hana su jin abin da duniya take ciki muka sa su kai wani irin bacci wanda ba su jin abin da ke gudana filkafi suna nan cikin kogon na adadin shekaru masu yawa allah zai faɗe su can gaba ka duba mutum ya zo ya kwanta da hantsi da sunan zai ɗaya ƙailula wai ya tashi zuwa bayan lasa dare ya bai tashi ba a waye gari bai tashi ba dare ya koma yi a koma wayewar gari a yi sati guda a yi wata guda a yi shekara guda a yi shekara bakwai a yi shekara saba'in a yi shekara ɗari a yi shekara ɗari da saba'in a shekara ɗari uku shi na yana ta bacci kun bai mutu ba abinda kawai Allah ya yi da ala azani sai Allah ya toshe jinsu don in kana ji ba za ka yi wannan dogon baccin ba inda kunnuwanka suna aiki to wani abu zai tada kai shi yasa kunne shine abin da yake ragewa bayan kayi bacci hawas ɗinka gaba ɗaya za su rabu da kai za ka yi ta minshari ba ka gani ba ka jin ɗanɗano ko kana ji in kana bacci ma kamar ɗakin samari su bakwai su takwas za su yi ta tuso shi ba sa ji su ta sake iska wari ya cika ɗakin amma duk suna bacci ba su ji sai dai su waye gari kowa ya ga cikin shi ya kumbura kai samari ku roƙi Allah samun lafiya ku roƙi Allah ya ku ikon ya aure Allah ta'ala ya ce fadarabna ala azanihim sai muka buga kunnuwansu muka bugu akan kunnuwansu kaga shi yasa idan mutum ya bacci bai tashi ya sallar asuba ba mi manzo Allah ya ce zaka rajulun bala shaytanu fi udhunai shi ɗaya ya kwarara masa fitsari a kunne ka kwanta ba alwala bare maganin wanka kazami ɗaya ke kwanta dai bai wanka ba dai tukuni Inda sabari ba san wannan ba don su wankan su can ƙarshen dare ne in sun tashi sun ɓata katifa da tabarma to kai wanka kafin ka kwanta a wankan nan kai alwala sannan kai shafa'i da witiri sannan kai addu'o'i ka tofa ya za a yi shi ɗaya ma fitsari a kunne tarin jayin shi to amma ka zo tuyi yadda ka zo ka farma katiba ka kwanta ka yi ta min shari sai shi ɗan ya laɓaɓu sai ya mafitsari a nan ya mafitsari a nan shi kenan ba za ka ji kiran sallah ba maganin ƙiyamun lele sallar asuba ma ba za ka yi ba فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا التي ثم بعثناهم سنسي muka tayar da su bayan waɗannan shekaru lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu abada domin mu sani mu gwada ma mutane cikin rundunar guda biyu wane ne ya fi kirge tsawon zaman da suka yi sun daɗe suna barci amma da suka wayi gari tsammanin su ranar da suka kwanta ranar suka tashi ko suka ce kai watakila fa maritin nan ba ta ila fa jiya ne muka kwanta ba yau gari amma a can cikin gari mutane sun daɗe da jin labarinsu an shekara da shekaru ana labarinsu cewa sun tafi sun bace ba a koma jin ɗuriyarsu ba an ji labarinsu an rubuta ga littafai an karanta shi kenan sun bace allah kaɗai ya san labarinsu kwatsam sai ga su sun bayyana bayan an yi kakanni da jikoki da tattaɓa kunne bayan duniya ta ci gaba an gina birane kaga da wanda shekar ɗari uku da ɗoriya sannan ya dawo sokoto misali kaga dai su abu da bello ba zai gane su ina gane arkilla ga wani nama ba polo club duk mun zama tarihi wannan lokacin mun rube wasu daban zai tarar gidaje daban tituna daban makarantu daban ababen hawa ma an ci gaba to shi wannan yana ganin cewa jiya ne muka kwanta da ya shigo gari sai ga wani bambanci da Allah ce lina alama ayyul hizbaini ahsani ma labisu Ahmad shi cikin rundunar biyu wa ya fi iya kirge tsawon lokacin da suka yi suna bacci nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq Allah ce mu ne muke shirin baka labarin su na gaskiya wannan ya nuna an dade ana labarin su ba da gaske ba ana ba da labarin su ba yadda yake ba amma qur'ani zai ba da labarin su na gaskiya innahum fitiya su matasa ne samari ne amanu bi rabbihim sun yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda muka kara musu shirya domin wa zidnahum huda in ka je wurin irin su sawi masu rubabun labarai sai ka ji an ce wai shirya da Allah ya kara musu suna tafiya ne sai suka ga wani mafarauci sai kare mafarauci ya biyo su sai suka dauki dutse suka jefe shi sai karen ya ce don me za ku kore ni da ni da ku duk addinin mu guda ai kafin ku yi imani da shekara bakwai ni musulmi ne don ku bari ya raka ku nima in gudu da addini da yawan shi kuma kare ya zama mai addini sannan sai Allah ya ce ne وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دون أو لا يأتونا عليهم بسلطان بين هؤلاء قومنا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم من أمركم من فقا الله يتي وربطنا على قلوبهم muka ɗaure zukatansu muka ba su haƙuri muka sa suka riƙe imani gam suka ce tauhidi sak shirka suka ce sunna sak bid'a shine warabatna ala qulubi muka daure zukatansu suka tsaya gam ga imani ba su ja ba su ja da baya idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lokacin da suka miƙe suka yi tsaye suka yi jawabi suka ce na rabbu samawati wal ard mu ubangijin mu shine ubangijin samai da ƙasa lan nad'u min duni ilaha ba mu kiran wani abin bauta in ba shi ba mu mun saki kowa mun kama Allah laqad qulna idan shatata idan har muka kuskura muka yi shirka to mun faɗi magana wadda ta yi nisa daga sawaba wadda ta yi nisa daga gaskiya mun bi daji mun lalace kusa wani abin mamaki wai a wannan aya sufaye suka samu hujjar kiɗa da rawa da bugun kirji da suke dan Allah yanzu yadda muka fassara ayan nan kun ji akwai inda kiɗa da rawa ya shigo wannan fa in ji imamul qurtubi ba wai yau ba tun can can zamanin da sama da shekara dubu da suka wuce qurtubi ya ce wasu sufaye sun yi hujja da wannan aya iz qamu wai sun miƙe suka ce ai wannan tsayin da suke da tattakawa da bugun kirji da rawa da buga ganga wato cikin wannan aya suka same shi ya ce wa huwa ta'allukun batil wannan hujja ce batatta sun rataya ga aya rataya wadda bata dace kai har ma ya kai ga ɗauko magana daga ibn karsus ya ce ai wannan abin da suke yi arraqs wa tawajud na abin rawa da dalilo da bugun ƙirji da sauransu yace ai sun samo shi ne daga ashabus samiri lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa da Allah Musa samiri ya ɗauki ɗan raƙumi ɗan maraki ya yi masa siddabaru ɗan raƙumin yana kuka ya ce sannan ne sai mutanen da musa suka kama rawa ma wannan ubangijin na shirka ya ce daga nan aka samu abin da sufa yake yi na rawa da bugun kirji da sauransu in ji imam kurtubi ya ce ya ɗauko daga wa daga at Allah ya ce haula ya qaumun attakhadhu min duni aliya mutanen suka ci gaba da cewa ga mutanen mu can su riƙe wani Allah abin bauta laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyin ina ma da suna da hujja bayyanan nan da za su kafa akan wannan abin da suke yi faman azlamu mimman iftara ala Allah kazib wa ya kai girman zalunci irin wanda ya kaki ƙarya ya jingina ma Allah ya ce Allah na da ko ya ce Allah na da wani kishiya wanda ya kamata abota ma ba shi ba wa idai tazaltumuhum to tunda kun kaurace masu wa ma ya'buduna illa Allah kun kaurace duk abin da suke bauta Allah kadai kuke bauta wannan kuma matasan suna taɗi ne suna kan hanyar zuwa wannan kogon to fa'u ila kafi ku zo mu ya da zango cikin kogo yanshur lakum rabbukum min rahmati ku tabbata Allah zai zai samu muku da wata irin rahama zai shimfiɗa muku rahama daga wurinsa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa Allah zai samu muku abin da shi yafi sauki a gare ku don haka lafiyar ku da da addinin ku da imanin ku da rayuwarku duk Allah zai tsare muku mu dai hijira mu bar wannan mutanen shirka mu koma inda ba su wurin su ba to sai Allah ya ci gaba da bayanin zaman su cikin kogo wata shamsu idza talat وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا wa tara shamsa idza talat Allah yace kana ganin rana a lokacin da take hudowa tazawaru an kafihim tana karkace ma kogonsu za ta lemi ni sai ta bi ta bangaren dama haskinta idan ya zo baya zuwa direct zuwa ga kogon don idan hasken rana da zafinta yana bugun su al'ashi a wannan res na rana to za su rinka cuta masu sai allah ya sa idan rana ta zo sai ta buga ta gefen dama wa idha gharabat taqriduhum zata shimal idan ta je faduwa kuma sai ta bar su ta gefen hagu da yawan malamai sun ce taqriduhum ay tatrukuhum idan rana ta fito haskinta baya zuwa direct idan ta je faduwa haskinta kuma baya zuwa ga kogon direct gefe gefe yake zuwa wasu malamai suka ce a'a yusibuhum shay'un minha li islahi ajsadihim ranar in ta zo wucewa to akwai nau'in hasken da take buga musu kun san zafin rana da haskinta duk suna da tasiri ga lafiya da rayuwar ɗan adam inda gaba ɗaya hasken bai kai gare su to wurin zai zama gum kuma zai sa su kasa sama iskan shaƙa mai kyau sai su farka kuma Allah yana so su daɗe suna banci wa hum fi fajwatin min Allah ya ce suna ci wani sarari a cikin kogon don haka wuri ne mai yalwa babban wuri ne wani bai matsi wani ba balai su takura ba kamar ɗakin matasa ba ɗakin samari in za ka suke ɗakin yaro guda ne amma sun taru su bakwai ko su goma a cikinsa zalika min ayatillah wannan abin da ya faru yana cikin ayoyin Allah an yahdillahu fa huwa muhtad wanda Allah ya shiryar to kaji wanda a shiryayye wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wanda duk ya bata to ba za ka saman masa da wani majibinci wanda zai shirya da shi ba nan masu faye suka ce suna da hujja cikin wannan aya suka ce domin Allah ya ce wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wanda Allah ya batar ba ka samu masa waliyi mai shirya da shi wannan ya nuna in kana son ka zama shiryayye sai ka samu waliyi wanda kan rataye ne kaga dai lake lake ko gashi Allah ce man yahdillahu paul butar sai suka aji wannan wa man yudlil sai ka koma gefen batan da yake su da man batan ne abin da ya dame su وتحسبهم أيقاظا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا Wata tahsabuhum aiqazan ai babu lokaci ne kawai na aya kamata mu kwana wa tahsabuhum aiqazan Allah ya ce in ka kalle su zaka yi tsammanin a farke suke saboda ba su ma kama da masu bacci ba kowa ya bimbeke ya bude ido in ka gansu tsammanin kake kawai sun yi kwanciya ce ta mai hutawa ana fira duk tsawon shekaru din wa hum suna kwakwance wa nuqallibuhum zata al-yamini wa zata shima. muna jujjuya su bangaren dama da bangaren hagu domin inda sun tsaya bangaren dama kawai wata shidda jiki zai rube saboda haka sai Allah ta'ala ya juya sunan ya juya sunan saboda bi saboda kada jikinsu ya rube amma cikin hikimar Allah duk da sutura da ke ga jikinsu ba gashin da ke ga jikinsu ba ba abin da ya canza ba su yi hurhura ba gashin jikinsu bai yi bai yin abin nan bai fito ya liblib har ya rufe musu jiki ba kun gane ku kai duk da yawo wannan miyan bacci yawo wannan da ke fita bakinka in in in in na kwana biyu taru misali ai kaga mai yawa ne duk sai Allah ta'ala kare su daga wannan ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه wasu. Allah ce shi kuma karensu yana nan ya miƙe hannayensa ya miƙe ƙafafunsa yana hutawa bilwasid ta farfajiyar kofa bakin kofa can suna kuriya shi kuma ya da bakin kofa kamar matsayin mai gadi shekara 309 lawit talata alaihim Allah ce da ka leka ka gansu lawallaita minhum firaran da ka zura da gudu wala mulita minhum ru'ba da ka cika da tsoron su saboda ba ka yadda cewa wai su ne waɗanda suke waɗannan shekaru suna bacci labarin ashabul kafi bai kare ba akwai labarin yadda suka farka da yadda suka samu kansu da yadda suka aika neman abinci da yadda suka gano dai cewa lallai suna wani zamani wanda ba nasu ba da kuma yadda Allah ta'ala sake karɓar rayuwarsu ya mai da wannan aya wannan kissa da zama a matsayin aya ga duniya wadda ke gwadin kudurarsa da ikonsa ce yana tayar da matacce duk sanda ya so yana kuma raya wanda ya so sannan da ranka ma yana iya sanya maka wata aya wadda ba ta matattu ba abinda makaranta bisa ga sawaba Allah ya ba mu ya sai ba mu iko aiki da shi da mai kuskure ko tutuɓe harshe Allah kai mana afuwa Allah kai mana gafara